ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shida ga watan uku rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da da da dari ashirin uku, bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu. da biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na hamsin da biyar za mu tashi babu fadlil hubbi fillahi wal hassi alaihi wa ilamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma za yaqulu lahu iza a'lamahu باب فضل الحب في الله والحث عليه babin da yake magana dangane da falalar so don Allah da kuma zaburar da mutane wajen gina soyayya din don Allah wa i'lamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu da kuma shelanta wa mutum wanda yake so cewa yana sai shi wato lallai idan kana son wani so na musulunci ka ba shi labarin cewa kana sai wa ma za ya kulu lahu alama a'lamahu da abin da zai ce yayin da wane ya ce ina kaunar ka dan Allah wace amsa ya kamata kai masa martani da ita waɗannan su abubuwan da babin zai karantar da mu kuma su ne mala imamun nawawi ke son ya kawo aya ko ayoyi da hadisai waɗanda za su ja hankali waɗanda cikin su za a fahimci haka kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الحشر ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul fathi muhammadur rasulullah lallai muhammad manzan Allah ne jakada ne na Allah ubangiji ta'ala ya turo shi don ya zama khatamun Nabiyyina wa imamun mursalin wato shine cikamakin annabawa kuma shine jagora na manzanni wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum masu tsanantawa ne akan kafirai amma kuma masu jin kai ne a tsakaninsu da juna a cikin wannan aya cewa ashidda'u 'alal kuffari sukan tsananta ma kafirai ruhama'u kuma suna jin kan junansu za mu fahimci cewa ashe alaka da ake so ta gudana tsakanin mummunai da junansu alaƙa ce ta san juna dan Allah tunda Allah ce ruhama ubainahum Alaƙa ce ta su kaunaci juna gaskiki juna kar su yi wa juna hasada ila al aya mace malai yace ka karanta are zuwa karshen ta idan aka ce ashidda'u alal kuffari ruhama'u ubainakum abinda zai biyo baya tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana tarahum kai mai karatu zaka ga su mummunai musamman waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai manzo ɗin da ake saukar maka da waɗannan ayoyi tarahum kana ganin su waɗannan sahabbai waɗanda Allah ya ambace su da cewa wallazina ma'ahu ashidda wa alal kuffari ruhama bainahum zaka gansu rukka'an sujjadan suna masu yin ruku'i suna masu yin sujada ma'ana suna yin salloli na farilla guda biyar a ne suna yin salloli na nafila waɗanda suka dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah suna neman yardar Allah ta'ala wannan ita ce niyyarsu ba wani abu na duniya ko wani matsayi ko yaban mutane suke nema ba lokacin da suke ibada lokacin da suke aiwatar da kowace irin da'a wannan fa shaida ce Allah da kansa yake bayarwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ayan nan ta faɗa shine halin su inda annabi zai hanga ya hango a tattare da su ba zai ga wata sifa ba face dai wannan wadda Allah ya ambata ashidda'u alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fallar Allah suna neman yadda su simahum fi wujuhihim min athari sujud simahum alamomin su suna nan a cikin fuskarsu. su min athari sujud na alamar gurbin sujada wato duk bawa ne wanda yake yin sujada domin Allah tasirin hakan na bayyana a fuskarsa kada ku ɗauka bakin da ake gani na goshi wanda a alama ce ta yawaita sujada shine kai tsaye ake nufi da wannan aya ko kuma shi kadai ne abin da ake nufi da wannan aya domin inda shi ake nufi da sai Allah ya ce simahum fi jibahihim min asar sujud jibah kaga ya zama jam'i na aljabaha goshi amma sai Allah ce simahum fi wujuhihim min athar sujud alamomin sa a fuska kaga gaba ɗayan fuskar ce ke dauke da annuri alama ta imani alama ta musulunci alama ta fuskar mummune wanda baya samun nutsuwa sai lokacin da yake wa Allah da wanda yake samun kansa cikin damuwa duk lokacin da yayi wata mukhalafa ya saba ma Allah ko ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injil zalika abinda aka ambata muku a baya na cewa su sahabbai a shiddawa al kufari ruhama bainahum cewa za ka gan su rukka an sujadan cewa gona fadlan min Allah wa ridwana cewa sima hum fi wujuhihim min athar sujud waɗannan ababai da aka zana na siffofin sahabban manzon Allah ko wani bangare na siffofin su zalika hakan da aka ambata muku masaluhum ita ce siffar su fi taurati a cikin at-taura da kuma cikin linjila zalika masalun fi taura wa masaluhum fil injil ita ce siffar su at-taura ita ce siffar su al-injila abin nufi irin yadda at-taura da linjila suka yi bayanin annabi sallallahu ta fuskar wani bangare na to haka at da linjila suka yi bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar wani bangare na sufofinsu siffar manzon Allah cikin at-taura da injila Allah ya bayani yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim haka siffarsa take cikin attara da linjila to su ma sahabbai haka siffarsa take cikin attara da linjila wato ashiddawa alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud wato wannan na nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda aka lissafa su ba wai ta ambaton sunayen su ba ta hanyar siffar su a cikin at da lisira sai Allah ya ba ya ba da misalin dan kusanto da nesa dan ka san matsayin su da alakar su da annabin shine kamar matsayin shishiken itace da kuma rassan itacen kowace itaciya shishikenta da yake da saiwa da jijiya a ƙasa ya kuma ɗagu sama ya yi tsawo ya samu rassa alaƙar da ke tsakanin shishiken da rassan irin wannan alaƙar sai ke tsakanin annabi da sahabbansa shi annabi shi ne shishiken shi ne itacen wanda yake da jijiyoyi a cikin ƙasa su kuma sahabbai su ne rassan wanda ke zama ado ga wannan itacen ko ga wannan shishikan sha Allah ce ka zar'in akhraja shat'ahu fa adarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra wato misalin su ka zar'in kamar wani dashe ne akhraja shat'ahu wanda ya fitar da rassansa ka zar'in akhraja shat'ahu kamar dashe ne ko itace ne ko tsiro ne wanda ya fitar da rassansa fa'azar sai rassan suka karfafi shi itacen suka ƙara masa ado fastaglaza shi kuma tun da rassan suna da yawa kaga zai gwabi yayi kauri dan ya iya ɗaukan nauyin adadin rassan fattawa ya kuma daidaita ya kafu saboda jijiyoyi da yake da su a ƙasa ala suqihi akan saddarsa ya az-zarra har yake burge wanda suka shuka shi yake burge wanda suka dasa shi duk itaciyar da ka dasa ta ta samu jijiyoyi ta yi sanda sandar ta fitar da rassa lokacin da ka same ta a wannan halin ba kana farin ciki ba to haka ubangiji ta'ala ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa shi ya karfafe shi yace balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ya shi ya dasa shi sai kuma ya kawo sahabbai din ya kaddara musu yin zamani ɗaya tare da manzon Allah suka ƙara mu annabi karfi wajen iyadda saƙon musulunci Allah da kansa yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim wato ubangiji shi ne ya karfafe ka da wata nasara daga gare shi kuma shine ya karfafe ka da mummunai Allah ya karfafe ka da nasara kuma ya karfafe ka da mai mummunai zarata waɗanda suka tsaya suka taimaka maka wajen iya da sakon musulunci wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin su kan kalmar shahada kan ka'idar musulunci tare da bambancin yare ko launin fata ko matsayi da kowa ke da shi a cikin jama'a amma dai kalmar shahada ta hada kawunan su law an fukata ma fil ardi jami'an da zaka ce da duk abin da ke ban kasar dukiya a bisa ga hada ka hada kansu ma Allah ka bayyana kullu da baka isa ka hada kansu ba walakin Allah Allah bayyana sai dai Allah ne ya daidaita tsakanin zukatansu to kaga la fastawa ala suqi yujibu dhurra irin yadda shukar ke burge wanda ya dasa ta to irin takun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da alaka da sahabbansa abu ne da ke burge ubangiji subhanahu wataala abu ne da Allah yake so ya yarda da shi irin yunkurin da annabi yayi wajen iyar da musulunci da irin agaji da taimakon da sahabbai suka bashi wajen iyar da musulunci kamar yadda shuka ke burge mai ita shine yu'jibu zurra amma da karshe mai zai faru li yaghiza bihim al-kuffar Allah yayi haka dan ya fusatar da kafirai bihim da su mummunai da haduwar mummunai ya fusata wa kafirai dunkuluwar sahabbai a gefen manzon Allah da ba shi kariya ya fusata wa kafirai to da wannan ne Imam Malik ibn Anas ya kafa hujja cewa ashe yan shi a kafirai ne tunda dai su suna jin haushin sahabban manzon Allah to haka duk mai jin haushin sahabban manzon Allah wannan ayar ta hukunta shi menene tunda Allah ya ce li yaghiza bihil kufara dan in mummune ne ba za ka ji haushi ba amma in har ka tsane su to wannan aya ta rubuta ka cewa kana cikin layin kafir kan ko wannan istinbati ne wanda yake waje jiddan imam malik ibn anas wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima ubangiji ta Allah yi alkawali ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa suna da lada mai girma Allah sa mu cikin su mahallu shahid dai a cikin ayar shine ashiddawa alal kufari ruhama ubainahum wanda ke nuna suna kaunar juna dan Allah wa ta'ala Allah madaukaki yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wallazina tabawwa'u ad-dara waɗanda suka zauni gida na imani wato madina kenan wal kuma suka kudurta imani a cikin zukatansu al ansar kenan sahabbai yan madina ga min qablihim wato min qablihim tun kafin waɗansu daga cikin masu hijira an samu wani adadi daga cikin wanda sun karɓi musulunci tun kafin wani adadi daga cikin masu hijira an gane ku. yuhibbuna man hajara ilaihim ga ɗabi'ar su suna kaunar duk wanda ya hijira ya je garin ba sa tsara shi kaunar da suke yi dinnan dan yare ya hada su dan launin fata ya hada su saboda me kauna ce dan Allah kaga dai babu fadlil hubbi fillah za ka samu wani daga cikin sahabban madina na kaunar wani daga cikin muhajirun fiye da kaunar da yake wa mahaifinsa ko ɗansa ko matarsa ko kaninsa ko wansa saboda kauna ce ta Allah matakar wannan mahaifin nasa ko kaninsa ko wansa ko ɗansa ba musulmi bane ba to za ka samu ɗaya daga cikin suna fifita dan uwansa musulmi ne sama da wa dan uwansa na jini kafiri to shi shine yuhibbuna man hajara ilai suna kaunar wanda suka yi hijira zuwa gare su da haka ma suka ba su masauki da haka suka kulla auratayya da su da haka suka yi makwataka da su da haka suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza da su yuhibbuna man hajara ilayhi ashe wannan ita ce sufar mummunan farko wanda akan ce kamata kowane mummune su hadu gina kauna dan Allah wa an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi Anas Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce salatu man kunna fihi wajada bihinna iman al'amurra uku wanda duk suka kasance cikin cikin lamarinsa wajada bihinna halawatul iman zai samu ɗanɗanon imani a sanadiyyarsu al'amurra guda uku wanda duk ya ci nasarar haɗuwar su game da shi to lallai zai samu ɗanɗanon imani ɗanɗano ne ba na harshe ba ɗanɗano ne na ruhi a zuci mutum zai rinka jin wani zaki da walwala da kwanciyar rai wanda ba a sayan shi da kuɗi kuma ba a ba ba wani a duniya da zai tabbatar maka da wannan in ba imani ba abu na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma Allah da manzansa su zanto su ne mafi soyuwa a wajen bawa mimma siwa kuma sama da duk abin da ba su ba ka je yadda kake san Allah a zuciyarka yadda kake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka ya dare da kake san kowa a duniya to kuma wannan abu ne wanda mutum ya iya yin da awarsa da baki kowa aka tambaya a nan cikin mu lalle zai ji kunya ya ce gashi yana son wani sama da Allah ko ga shi na sama wani sama da manzon Allah duk wanda ka tambaya in dai musulmi ne mace ko namiji zai ce ma kan ya yafi kaunar Allah ya yafi kaunar manzon Allah akan kowa a duniya to amma wannan da awace ta baka wanda yayi da'awar sai aya ta hukunta shi cikin suratu ali imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in da gaske ne kuna san Allah alamar da ke nuna haka din a zahiri ba da'awar harshe ba fattabi'uni yin biyayya ga manzon Allah a ga duk abin da manzon Allah ya yi kana kokarin aiwatarwa abin da yake bari kana kokarin bari baka farawa sai ka je ya baka izini baka dainawa sai in ya ce a dakata haka idan ka zama haka a cikin rayuwarka to alama ce cewa kana kaunar Allah biyayya da za a ga kana yawa manzan Allah sau da kafa cikin abin da ya ma daɗi da abin da bai maka daɗi ba cikin abin da ka gada a gidanku da wanda kuma ya saba abin da ka gada a gidanku cikin abin da zai jawo ma yaban mutane ko wanda zai jawo ma zargin mutane matukar Allah ya ce matukar manzon Allah ya ce a ga ka makalkale ma abu to wannan alama ce ta kana san Allah kana san manzon Allah alama ta ba wai san kuma kadai kake yi ba a'a san da kake wa Allah din da san da kake wa manzon Allah ya tsara na kowa a duniya alama a ga haka shine a ga ga umarnin Allah ga umarnin wani wanda ba Allah ba kuma ya saba mana Allah ga horo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga horo daga bakin wani wanda ba manzon Allah ba kuma ya saba ne manzon Allah a ga babu wani taraddudi babu wani kwan gaba kwan baya kai tsaye ka bi umarnin Allah ka kyale wanda ya saba wa Allah din ko na sokin garin ku ne ko na gaunan garin ku ne ko na mai gidan ku ne ko na mahaifinka ne ko na uban gidanka kai tsaye ka bi na wancan ka bi na manzon ka bi na Allah na manzon Allah ka kyale na wancan to wannan dalili ne a zahiri da ido ke gani har ma ya iya yiwa hannu ya laluba ya taba shi cewa kana son Allah da manzansa sama da wancan wanda ka bari amma da zaran ka tsaya sana kana tare da to ka ka daidaita suke da zaran ka bi na wancan mutumin ka kyale na manzan Allah ka bi na wancan mutumin ka kyale na Allah yanzu a kake so kana son wannan mutumin da ka bi umarninsa sama da Allah sama da manzan Allah ashe kaga ba da'awa ce ta baki ba sai an jarraba ka an gani a ga gaskiyar haka to dukkan mutumin da ya samu cin nasarar wannan a zuciyarsa to za ka samu yana da jin wani ɗanɗano na imani a cikin zuciyarsa wanda mutane ba sa ji wannan kuma ba kowa ke samun sa ba sai wanda ubangiji ta Allah ya masa dogarsa amma dukkan mutumin da matakin imanin su bai kai haka ba to yana cikin tashin hankali a duniya yanzu ka samu mutane guda biyu daya ya tsantsanta ikhlasa ga Allah duk abin da zai ba ruwansa ya yi wa wani daɗi bai wa wani daɗi ba ya ba wani haushi shi dai abin da yake nema kin Allah zai yarda da shi ko ba zai yarda da shi ba na biyu ya tsantsanta biyayyarsa ga manzon Allah da an ce manzon Allah ya ce baya jira kuma ya ji to da wani da wani ko mai suka ce dan da wani da wannan ba su da tasiri a wurinsa sai abin da manzon Allah ya ce sai kuma ka samu wani a gefe yana son Allah yana son manzon Allah a waje dai kuma yana son malaminsa yana son sarkinsa yana son ubangidansa yana son shehinsa yana son waliyinsa ga ka'idoji na da'a da ibada wanda Allah ya shimfiɗa manzon Allah ya bayanin su ga ka'idoji na da'a da biyayya wanda wani shehi da ake girmamawa ya shimfiɗa ko wani waliyi ya kawo ga manzon Allah ya kawo abu kai tsaye daga taskar wahayi ga kuma wani shehi ya kawo daga taska ta shehuntaka to sai mutum ya tsaya yana tarabbi ya kasa rinjayarwa wanne zai bi ya bi na manzan Allah shehi zai fushi da shi shi ko baya san shehi ya fushi da shi baya san malamin sai fushi da shi baya san kuma gidan sai fushi da shi to sai yau ya bi na manzan Allah gobe ya bi na wancan yau ya bi na manzan Allah gobe ya bi na wancan ko yanzu ya bi na manzan Allah bayan an jima ka bi na wancan to kaga anan gurin bai yi wa manzan Allah cikakkiyar da'a ba bai koma wannan shehin nasu da waliyinsa cikakkiyar da'a ba a cikin su ba wanda zai dirshi da shi kenan manzon Allah ba zai dirshi ba ke sa ko ba zai ba ba zai dirshi ba kaga nan gurin yayi asaran duka guda biyu kenan in har yana son shehin sa yadda da shi to shehu ne ba ka son kishiya in ka karɓo wurin shi ba ka karɓo na wani shehin da in ga wurin wani wali ko ba ka karɓo wurin wani wali ne duk wanda yake wurin tijaniya haramun alaihi ya zo kuma yace zai karɓo wurin kadariya duk wanda yake na kadariya haramun ne sai zai karbo da jinin tijaniya sai dai ka rike kadariya kadai ko ka rike tijaniya kadai dai in ka hada biyu shehuna za su yi fushi da kai to balantana ka hada nasu na manzon Allah shehunai ba sa son kishiya ya kamata ka sani ba sa son kishiya kaga a nan wurin ya yan uwa dukkan mutumin da Allah bai wa basira da tunani da hakkin nesa wa ya kamata ya bi babu wani shehi wanda mabiyansa suka mamaye gari ɗaya ma ba wai duniya gaba ɗaya ba ka duba Kano akwai wani shehi gaba ɗaya da zai ce garinsa ne Kano shehu ne da yawa ake wa ɗa'a a Kano turuk ne mu ta'addida ake wa ɗa'a a Kano ake yanzu. to manzon Allah ko hantsi ne laifi gidan kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walakin aksar nas duk duniya aka turo su gaba daya ba wata unguwa ba ba wata zawiya ba ba wani lungu ba ba wani kauye ba amma dukkan shehi yana da adadi na muridansa kuma a wata zawiya a cikin garin ko a wata nahiya ta duniya idan ka je gari ka zaɓi mutanen shehi kaza ne to manzon Allah ko duk duniya aka turo su gaba daya ta da wanda ke da yan mutane kaɗan a cikin wata zawiya a wata unguwa tun loko gindin kwatami da kuma wanda aka turo zuwa ga duk duniya gaba ɗaya dan Allah wa ya kamata ka bi abin ma za ka a kwatanta ba ke. ba na jin a duniya akwai inda ake da'awar san manzon Allah sama da birnin Kano babu kuma inda ake karya sunar manzon Allah a yaƙi wanda yake zai yi ta kuma irin birnin Kano da'awar san manzan Allah a nan gari ka je wajen taron maulidi da gani manzan Allah za a ambata sai wani ya fadi ƙarya yake gobe zai je kasuwa manzan Allah ya ce man gasta na falesa na yayi albusu. idan kai magana dan me kai albusu, ba zai ce ba za a biya a tankar manzan Allah sai ce za a biya a tankarwa to ina manzan Allah kuma ka ya zama mai tuka da warwara tuka da warwara kenan da'ar da ake wa manzon Allah ana bin sa sau da kafa domin duk wanda ba shi ba ya halatta ya daidai ya halatta ya kuskure amma manzon Allah ba daidai ne kauran wahidan babu kuskure a cikin sa duk wanda ba shi ba yana da mutane ne a wani lokaci a wani yanki kafin sa an yi musulunci bayan mutuwarsa an yi musulunci an yi waɗansu musulmai sun zo sun rayu sun mutu ba su san shi ba za a yi waɗansu bayan mutuwarsa da karnoni su zo su rayu ba su san shi ba amma babu wanda zai zo ya yi musuluncin nan ya ce kuma bai san manzon Allah ba da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina shekara ɗari ukun farko ba su san Sheikh Abdul Qadir ba ba su san Sheikh Tijani ba ba su san kowa ba cikin dukkan shehunan da ake bi musuluncin su yayi ko bai ba za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba wani shehi suka bi cikin waɗannan shehunan to me yasa kuma kai yanzu za a kaba kama ka'ida kofar aljanna an toshe maka ita sai ka fita kofar wani shehi ya bude maka waye ya toshe wallahi mutanen garin nan suna son Allah suna san manzon Allah amma an ba su so din a hagungunci a karkace a baibai da haka duk rikicin da za su yi sai su yi ta rikici akan abin da baki ne hakikarin daidai ba yanzu a garin nan ne za a zuga mutane cewa wani baki yin manzan Allah ne wai kirki manzan Allah ne ba dan kuma kawai dan baka dare ka a zuga jahilai su kai hari gidanka so nawa aka hari gidan Alhaji Yusuf Abdullahi so nawa aka jajjefi mutane so nawa aka je aka ce ke muna tashi sai gaban sarki su ce sai a rufe masallaci sai an daina karatun Qur'ani sai an daina karatun hadisin manzan Allah to waɗannan shehunan so nawa suka je suka yi ƙara fada mai martaba cewa a rufe coci kaza a Kano so n'o sai kai kara cewa ga wani disco night ana raye-raye a je arfi so no sai kai kara cewa ga wani wuri ana goge ko ana bori a je arfi so no sai kai kara cewa ga wani wuri ana karuwanci so n'o sai kai kara cewa ga wani wuri ana gidan sinima ana bata tarbiyyar yara wani shehi ne a garin nan gaba ɗaya kakaf tun da aka yi zuwa yau wanda ya je kai kara kofar mai martaba cikin kano akan wannan wannan gajeren misali ba wanda ya taɓa yin rikici cewa ga gidan giya ga arna a sabon gari suna sauki. ga kaza ga ba wanda ya taɓa rikici akan arna ba mu taɓa ganin an zo wani abu da shi a Kano wani shehi ya wuce ya zakalkale ya ce ga za a cuci mutanen Kano sai dai yara samari za a bari su yi jefe jefe ko da musabanki da ya zo aka yi jefe jefe a Kano aka yi fashe fashe aka yi menene suwaye suka yi wani shehi ne ya wuce gaba ko ɗaya duk suna gidajensu ta yi magana ta yi mu mu ne masoya sai zina rasulullahi an ya kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma wa an yuhibba hibbal mara la yuhibbuhu illa lillah ko mutum ya so mutum dan uwansa musulmi baya son shi dan komai sai don Allah abu na biyu kenan abu na uku wa an karha an ya'uda fil kufri yaki komawa cikin kafirci ba'da an anqadhahu Allah minhu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci din kama yakrahu an yuqzafa fil nar kamar yadda yake kin a jefa shi cikin wuta alamar haka shine a gaina ta ka tsantsan wajen dukkan abin da zai ce da abin da zai aikata kar ya je ya aikata abin da zai jawo masa fushin Allah kar ya je ya faɗi kalmar da za ta jawo masa fushin Allah wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto mahallu shahid a cikin hadisin shine wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah shine ya dace da babin fadl hubbi fillah wan hadisi alaihi وعن ابي هريره anhu an عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبعه يظلهم الله fi ظله يوم لا ظل illa ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربي وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu muttafaqun alayh wannan hadisi an karɓo daga Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi عن sallallahu alaihi الله عليه wa وسلم قال daga manzon Allah tsira da mutun Allah tsira tabbata gare shi da iyalan gidansa yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu sab'atun akwai mutum guda bakwai yuzilluhum Allahu fi zillih Allah zai musu inuwa cikin inwarsa yawma la zilla illa zillu ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa subhanahu wa ta'ala mutum guda bakwai ubangiji ta'ala zai musu inuwa cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai wannan inuwar ta to waɗansu sun yi kokarin tawilin abinda ake nufi da inuwa wato shine karfin mulkinsa Allah zai musu inuwa da karfin mulkinsa da kudurarsa da iradarsa wanda wannan duk tawili ne babban abin da ya kamata ka kyale inuwa a yadda take waɗansu kuma sun fassara inuwa din da cewa ita ce inuwar gidan aljanna dan Allah ce wa nudkhiruhum zillan zalila za mu shigar da su inuwa wacce take madimanciya wadda ba ta yankewa wadda Allah ce ukuluha da'imun wa zilluha wato abincin gidan aljanna da gumamme ne haka inuwa din cikin aljanna ba ta yacewa ba ta yankewa me kake inuwa ce shine wa zallin mamdud waɗansu kuma suka ce wata inuwa ce a farfajiyar kiyama kafin a shiga aljanna ubangiji ta'ala zai musu inuwa cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa a nan gurin inuwarsa da aka ce wato an danganta inuwa zuwa gawa zuwa ga Allah ta'ala akan ce inuwar Allah akan ce ɗakin Allah akan ce bawan Allah akan ce rahamar ubangiji ta'ala akan ce jinkan ubangiji akan ce kudurar ubangiji waɗannan al'amuran da ake jingina ma Allah in ka kalle su sun kasu kashi biyu kashi na farko abubuwan da da suke a ayanun qa'imatun bi zatiha wato waɗansu ababai ne masu zati da suke tsaye da gangan jikinsu kamar ɗakin Allah ka'aba kenan kaga abu ne da ke tsaye da gindinsa kamar naqatul lahi fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa tuqyaha kaga ita ma wata aba ce mai gangan jiki da take tsaye da gindinta ina fata an fahimta kamar a ce wani bawan Allah kaga wani abu ne da ke tsaye da gindinsa to amma bangare na biyu ababen da ba wai a tsaye suke da gindinsu ba kamar waɗancan su sai dai su zama a makale a jikin waninsu kamar rahama ido na ganin ta hannu na taɓawa jita irin yadda ido ke ganin Ka'aba ko ya taba hannu ya lalabi Ka'aba irin yadda ido ke ganin taguwa ko ya taba hannu ya lalaba ya taba ta ko irin yadda ido ke ganin wani bawa cikin bayan Allah ko ya shafa hannu ya kama shi ai ido baya baya gani hannu baya shafa rahama sifa ba ta tsayawa da gindinta sai dai ta zanto mai sifa a makalkala a jikin ta haka rahama haka kudura haka irada ko ba haka ba rahamar Allah iradan Allah jinkan ubangiji kuduran ubangiji dukkan waɗannan laysat a ayanan qa'imatan bi zatiha inna ma hiya awsafun tata'allaqu bi zati Allah subhanahu wa ta'ala to ababai da ake jingina ma Allah iri biyu ne duk abin da yake a tsaye yake da gindinsa to ya zama min babu idafati al makhluq ila al khaliq duk abin da yake ba a tsaye yake da gindinsa ba to ya zama min babu idafati sifa ila al mawsuf biha ku ɗauki wannan a matsayin ka'ida abinda duk yana tsaye da gindinsa in aka jingina ma Allah ki to an jingina halitta ne zuwa gawa mai halitta an jingina halitta zuwa ga mai halitta kamar baitullahi kamar naqatullahi kamar abdullahi an jingina mai halitta ne zuwa ga mai ita amma duk abin da ba a tsaye ki da gindinsa ba kamar rahama kamar kudura kamar irada kamar so kamar kaza kamar kaza a ce kudurar ubangiji ikon ubangiji rahamar ubangiji zirkan ubangiji to wannan ya zama an jingina sifa ne zuwa ga mai wanda yake siffantuwa da ita rahama sifa ce wanda ya siffanta da ita shine mai Allah dauke sarki kudura da aka ce kudurar Allah sifa ce a nan mai siffantuwa da ita shine wa Allah dauke sarki kaga akwai idafatul makhluq ila khaliqihi akwai idafatu sifa ila al-mawsuf kashi na farko din na ayanun qa'imatun bi zatiha akwai a cikin su ta a jingina wa Allah abu dan ɗaukaka matsayin abun sai a jingina ma Allah shi ba wai dan shi kadai bane mallakar Allah banda shi Allah na da komai da komai lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha amma saboda mai zaka jingina manzan Allah ga ubangiji ka nuna wato bawan ubangiji dan ɗaukaka matsayin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kowa daga cikin nan ba bayan Allah bane ba in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda amma sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wala mai da Allah hu iwaya abdihi abdihi anan gurin da kace kaga zama izafa ce ta tashri dan dauka ɗayan bawa din sai ka nuna kamar ma wato shine bawan Allah din kamar sauran suna ne ga wanda ya fi su kamala a babin bauta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba kun mun bayyana ashe anan gurin zillullahi سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله da aka ce zilluhu in wasta shin danganta halitta ne zuwa ga mai ita ko danganta sifa ne zuwa ga mai ita na farko ko ne ko na biyu danganta halitta ne zuwa ga mai ita wato inuwa din nan wanda Allah ya halitta ta domin idan kace lahi sifa zuwa ga mai ita ma'ana kamar ga Allah tsaye ga ta irin yadda in ka tsaya a rana a ga haka ake nufi to dan kar wani fassara hadisin a wannan matsayi sai sai yi mana wannan bayanin dan magani ina fatan kun fahimta dan wani ya iya zuwa ya ce inuwar wani sai kawai kwakwalwar shi da bashi kamar yadda muke ganin inuwar bishiya lokacin da rana ta fito da inuwar ka in ka tsaya da rana inuwar ka in ka tsaya a jikin fitila inuwar ka idan kai kaza ma'ana inuwar ubangiji ta ba wannan ake inuwar da take halitta ce ta ubangiji Allah ya halitta ta ba inuwa a matsayin sifa cikin sufofin Allah ta'ala ina fatan kun fahimtar da kyau eh, to wannan kuma sai su kawo hadisi kenan akai sabatun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillu mutum bakwai ubangiji ala zai musu inuwa ranan da babu inuwa sai inuwarsa waɗannan mutane guda bakwai su ne mai imamun adil wato shugaba wanda yake mai adalci abinda ake nufi da shugaba mai adalci ai sahibul wilayatul uzma mutumin da aka bai mu shugabanci na gari duka na ƙasa duka kamar halifa cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sarki cikin sarakunan da suka biyo bayan halifofin manzon Allah wanda kowanne sai daga cikin su ba wai sarki ne na Makka ko na Madina ba sarki ne da dukkan duniyar musulmi to shine ake nufi da imam akan ce imam akan ce amir akan ce amir kada ya yi shiru akan ce amirul mu'minin ina fata mun fahimta to dukkan wanda ya samu wannan matsayi kuma yake da adalci shine sanya kowane irin abu inda ya dace to wannan yana cikin inuwa ta ubangiji ranar da babu inuwa sai inuwar Allah madaukakin kuma zai shiga cikin wannan ma'ana dukkan wani wanda yake shugabantar mutane masu yawa ko kaɗan waɗanda shugabancin waɗannan mutanen ke tattare da shi akwai bukatar yayi adalci in har ya kwatanta adalci din irin yadda Allah da manzansa suka ce to zai shiga cikin wannan falala na cewa Allah zai masa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimta na biyu wa shabun nasha fi ibadati rabbi fi ibadati Allah azza wajal da saurayi wanda ya tasa a wajen ibadar Allah madaukakin sarki a nan gudan an keɓanta saurayi da ambato saboda kwanaki na samartaka kwanaki ne da galibi sha'awa take shagaltar da mai su da jin kuruciya ke shagaltar da mai su har ya kasa tsayawa wajen ibadar ubangiji a samu saurayi dan shekara sha biyar sha shida sha bakwai ko ashirin ko ashirin da kaɗan wato giyar samartaka ba ta bugar da shi ba sannan sha'awa irin ta kuruciya da jin kuruciya bai shagaltar da shi wajen ayyukan sabo ba a'a ya tsaya ya yi faɗa da zuciyarsa ya yi faɗa da shaidaninsa wajen aiwatar da ibada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan saurayin da ya ci nasarar haka to yana cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa rana don galibi ba dukkan samari bane ba ke ketare sarari duk wanda aka duba kuruciyarsa zaka samu yi kiriniya ya yi rufin kirki ya yi kaza ya yi kaza illa man a rabbuka sai yan kaɗan wa kalilun ma amma duk wanda aka tuno samartaka ta za ka ga fayafayan da ke cikin wannan samartaka ba ta da kyau to dukkan ku wanda ya ci nasara samartakar nan kuruciyar nan ba ta shagaltar da shi ba ya tsaya da'a ga Allah sau da kafa to yana cikin waɗannan mutane guda kaga wannan aifa karamin abu ba. ba kaga wannan kalubale ne ga samari kalubale ne ga matasa in ma da kana wasa yanzu daga jin wannan hadisin sai ka yi sai ka taka birki amma da kana yanzu sai ka taka birki insha Allah ta in ya taka birki ya kara samartakar cikin eh, bi ibadatu ya shiga ciki bi da ala man taba taba Allah eh kamar ya kamar shekara ai an ce samartaka samartaka tana farawa kamar da su malamai suka ce daga lokacin balaga shekara sha biyar waye ce sha takwas ya garin shekarun da hadisi ba wai sai aka yi ta wata wanda yake ba da jini hujja a nan gurin ƙanana daga cikin sahabbai matasa sun zo lokacin za a tafi yakin hudu sa abdullahi dan umar sun usama ibra zai da ire-iren su manzon Allah ya ce ba kowa ba za a tafi da ku ba suna kuka lokacin suna yin shekara ta hudu da shekara ta dago za a tafi ga azab sun kai shekara ta biyar sai manzon Allah ya yi izini ya tafi da su wannan ya nuna ya mayar da su saboda mai ba su balaga ba yanzu kuma da suka kai shekara ta biyar ya ba su izini saboda mai sun balaga sun isa su zai jihadi da gubar mai kaji kuma wata sabo hmm? yawa to ko sai ta murtala kuma ta kare zuwa yau zuwa san da ya aure a ba zuwa san da ya aure hmm? waɗansu malamai suna ganin talatin talatin da uku tun daga shekara sha biyar zuwa talatin talatin da uku to lokacin an fi jin samartaka da gafin ƙuruciya an fahimta ku waɗansu kuma suna ganin har sai sun kai an kai arba'in ne to abin da ya wuce arba'in to kuma an fara zama manya kina don saboda daga lokacin ne galibin annaba ba aka rinka masa wa'ayi bayan mutum ya kai shekaru na ce galibin annaba ban ce duka ba dan karo ne ce ga annabi haya an bashi haka ce galibi lokacin sai kana fassara dai dayan ba haka ba sai wani ya maka kan abin da ba ku yi sabani da shi ba kai ka ce galibin annaba sai ya ce maka to ya zaka da annabi haya kaga bai fahimci ma maganar ka ba dan da ya fahimci galibi ya san a gefe dai akwai wani adadi wanda ba galibi ba wanda ba su kai wannan shekarun ba to da haka dai a gaskiya ba karamar gamdakatar ɗan ubangiji bane ba a samu saurayi yayi yaki da shedan yayi yaki da wato a zuciyarsa wajen biyar Allah da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ba zai ci nasarar wannan ba sai lokacin da ya zabi abokanai na gari dan galibin abokanai su suke rikita da mutum idan ka samu mutane masu shan barasa guda goma to za ka samu kila guda takwas sun koya ne a wurin munanan abokanansu ɗaya ne yi karambani ya tusa kansa ko biyu suka karambani suka tusa kansa da ƙarfi. haka in ka samu mai zuka sigari mutum goma to kila za ka samu guda bakwai ko takwas abokanan su ne suka koya musu haka in ka samu manyan mata haka in ka samu mai aikin banza galibi mutum na koya ne wajen abokanansa sa ta gari to kaga anan gurin sai mutum ya yi kokarin kaucewa ba ta garin abokanai kila yanke musu gaba ɗaya ba kai ba su zai maka wahala dan sune abokananka a makaranta sune abokananka a wajen aiki to amma dai kai iyakacin kokarin ka ya zanto haduwar ku ta kai kaciya ce a ɗakin karatu da idan an fito break kafin a koma a ɗakin karatu idan an fito daga wannan lakta kafin a koma wata lakta din shine lokacin haduwar ku amma a ganku lokacin karkar dare a ganku lokacin wasan snooker, a ganku lokacin kaza samari suna da ababai da dama da ke dauke musu hankali shedan ya ja su ya nesantar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai saurayi yayi daga ciki kafin ya yi ketare wannan sarada kuma kullum shi saurayi a tunaninsa bayan zai mutu shi yanzu saurayi ne da haka yana amfani da lokacin sa ne kafin lokacin ya wuce yana ganin ya kamata ya more kafin ya tsufa kamar an ba shi labarin zai tsufa kafin ya mutu mutuwa da ta ɗauki wanda ya ciki ba wanda yake ciki ba haife shi ba ta ɗauki jariri kafin ranar suna ta ɗauki ɗan shekara biyar ta ɗauki ɗan wata biyar kai kuma yanzu kana ɗan shekara sha biyar ko shekara ta bakwai sai ka ɗauka ba za a ɗauke ka ba sai ka wuce arba'in da haka bari ka more a yanzu sai nan gaba ka tuba waye baka lokaci waye baka labarin za a baka lokacin tuba to wannan ita ce wato mummunar shawara da shedan ke bewa samari sai wanda ya yake da shedan Allah ba mu nasara mu ya mu bi karfin shedanin mu bi karfin kuma zukatan mu na biyu kenan na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa na rataye a masallaci wato kamar yadda fitila ke rataye a masallaci wato aka kwatanta zuciyar wannan bawan Allah tana damfara da masallaci abin nufi lokacin da duk ya aiwatar da wata ibada ya fita zuciyarsa na rataye da masallacin yana kokarin tuna lokacin ibada ta gaba in yayi sallan asubahi cikin jam'i yana kokarin azhar ma ta yi masa cikin jam'i ko da masallatan da yayi sallar azhar da la'asar ɗin ko azhar da asuba sun sha bamban da juna masallaci aka ce ba ne bane zanto masallaci ɗaya ne kada zunta almuhim kokarin aiwatar da ibada din a cikin kowane sake cikin dakunan Allah in ya rabu da wannan darasi kokari yake wani lokacin darasi din ya sake zuwa in ya rabu da wannan aikin alkhairi a yanzu ya kare kokari yake wani lokaci na aikin alkhairi din ya kara zuwa in ya gama wannan itikafi fata yake lokaci na gaba ya zo sake shiga itikafi haka kowace irin ibada da mutum yi to wannan shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid zuciyarsa na rataye da masallaci kenan na hudu wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suka so juna dan Allah ba dan wani amfanin duniya da suke wa junansu ba ba dan wata kyauta da suke wa junansu ba kana son sa yana son ka don Allah kai kana son shi dan kokarin shi da tsaya ma gaskiya da son adalci da son Allah da son manzon Allah da son ayyukan alkhairi shi ma yana son ka dan saboda wannan aiwatar da wata ibada sun rabu kan san Allah yayin da suka rabu wannan ya tafi wata ibada da zai wancan ma ya tafi wata ibada da zai ayyukan su ne ya sha bambam wancan ya tafi aiki wancan ya tafi gona wancan ya tafi makaranta wancan ya tafi wa'azi wancan ya tafi wani aikin alkhairi wannan ya tafi wani aikin alkhairi an jima wani aikin alkhairi ya hada su in sun rabu ma kuma sun raba aiki ne wannan ya tafi can wannan ya tafi can wurin dan kila ba lallai bane dukkan mutane su yi tarayya kan aiki iri daya ina fata mu fahimta haka waɗansu malamai suka fassara hadisi waɗansu kuma suka fassara shi da cewa ijtama'a alaihi ana nufin sun haɗu akan hakan a rayuwarsa ta duniya wata farraka alaihi kuma sun rabu akan haka ta hanyar mutuwa har suka mutu mutuwa ta zo musu suna dai kan aikin alkhairi tsawon rayuwar an yi ta dan Allah haka har mutuwa ta zo kuma ba a rabu da juna ba ana tare da mu. dan Allah shine ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi an gane ku waɗansu kuma suka ce lafazan guda biyu kawai abin da suke nawa al-mubalaga fil istibrariya wato kawai zarce su kan da'ar Allah ake son a bada bayani sai aka ga wani lafazi za a yi amfani da su kawai sai manzon Allah tunda ya kowa iya magana cikin mutane sai ce ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi ma'ana gaba ɗaya lokacin su dan Allah suke alaƙa su da juna an gane ku na biyar wa rajulun da'atuhu ra'atin da'atuhu ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafullah da mutumin da mace ma'abuciyar kyau da matsayi ta kiraye shi don ya aikata fasikanci da ita wurin da in yana so zai yi amma sai ce da ita in inni akhafullah ni kai ina jin tsoron Allah ba zan yi ba sai aka ambaci mace da wannan siffofi guda biyu siffa ta farko almansib matsayi siffa ta biyu aljamal kyau kowane ɗaya daga cikin siffofin nan guda biyu abu ne da ke sa ɗa namiji ya kwaɗaitu game da matar da take da wannan sifa wata ko ba ta da kyau da in tana da matsayi a ce yar babban gida ce ko shahararriya ce ko mai matakin ilimi iri kaza ce ko kaza ce wannan matsayin kadai ya isa ya sa wani ɗa namiji ya kwaɗaitu game da ita ko da ba ta da kyau to wata kuma kyau ko da ba yar kowa ba ce ba matuƙar kyakkyawa ce wannan abu ne da ke sa ɗa namiji ya kwaɗaitu game da ita to balantana kuma sai ta haɗa guda biyu ga matsayin ga can kuma ta kirayi mutum ita da kanta ba ma shi ne ya je yin yunkuri ba don galibi za a ga mace idan tana da matsayi za ta yi maka kwarjini ko da mutum na son ya yi wani abu na fasikanci zai ji tsoron ya buɗe kofar shi ya fara yi mata magana haka in tana da kyau za ta yi masa kwarjini to balantana ta haɗa guda biyan ga kyau ga matsayi ka kwarjini bayan kwarjini kenan to dan ta kwantar maka da hankali zai kasance ita ce ta neme ka kaga nan gurin wato duk abin da mutum ke jin tsoro ta rushe shi gefe guda kenan to amma sai rage saura tsoron ubangiji sai ya fuskance ta da cewa inni akhafu laha. ni dai ina tsoron Allah dan haka ba zan yi ba dan haka wanda ya nisanci mummuna ladan sa baya da yawa sama da wanda ya nisanci kikkiawa dan mummuna dama zuciya ba ta fiye son ta ba duk mutumin da ya rabu da mace dan ya rabu da mace bai da ita ba dan munin ta wani ladan za a baka ci ba na mana akwai cikakken lada don dama eh, ɗabi'ance zuciya ba ta son mummuna ba a iya gane don Allah ne tsantsa sai ya kasance gashi dama kyakkyawa ce ko Allah kalli ana yi gaba da ita amma sai ka nisance ta don Allah to wanda duk ya samu irin wannan hali to ya dace da zai shiga cikin waɗannan mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa da inuwar Allah eh zatu mansibin wa jama'a, zatu mansibin wa jamal ai shine nake maimaita muku zatu mansibin wa jamal shine asalin ruwayan ko da kun koma cikin bukhari haka zaku gani domin da aka ce zatu husnin wa jama'a. ya zama mai-mai kenan abu ɗaya ne al-husn shine al-jamal al-jamal shine al-husn kun gane ku نشد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da mutumin da ya bayar da sadaka sai ya ɓoye ta har ya zanto hagun ɗinsa ba ta san abin da damansa ta bayar ba wato a nan gurin kaiwa mubalaga ne wajen ikhlasinsa ya yi abin dan Allah baya bukatan mutane su sani ya ɓoye abin baya son kowa ya sani don abin da dama za ta bayar a ce hagu ba ta sani ba to ina ga wani mutum kuma a ce ya sani ai ba zai yi wani ya sani ba kenan duk mutumin da ya yi irin wannan sadaka to shi ma yana ɗaya daga cikin mutane da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala to a nan gurin wace irin sadaka ake ne, sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila domin akwai bambanci tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila dangane da ra'ayoyin malamai akwai batun cewa idan sadaka ta wajibi ce to yin ta a fili shi yafi saboda hikimomi guda biyu alal akalli hikima ta farko ka korewa kanka tuhuma kar wani ya dauka cewa baka yin zakka shi ka yi don idan baka yi haka ba kila za a dauka baka yin zakka sai ka sa wani ya mona na zato game da kai ya je sabawa Allah cikin lamarinka hikima ta biyu ka koya wa masu arziki irinka masu matsayi irinka su gane cewa fa idan ana da dukiya haƙƙin Allah fitar da shi ake dan gashi wani ma ya fitar to sai ka sa musu kishin bari mu ma mu yi gasa da shi sai su fitar to shine hikimar idan ta wajibi ce a bayyana amma ta nafila da babu wannan cewa a tuhunce ka dan baka yi sadakar nafila ba tunda babu batun cewa zaka koya wani sai suka ce wannan ka koye da shi fi nasu qur'ani da Allah ce in tubdu sadaqati fa ni'mati wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun yace in kun bayyanar da sadaka to madalla da haka amma inda za ku boye ta ku baiwa al to shi yafi dacewa da ku kuma shi yafi alkhairi a wurin Allah kuma Allah zai kankare muku kula kula to kaga annan sai Allah ce in tubdu sadaqati wanda a siyakin wannan ana magana ne akan siyakin sadaka ta wajibi ne domin zancen ya faro daga faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو nadartum min نذر fa inna Allah وما للظالمين من أنصار إن min الصدقات in tubdu sadaqati fa ni'mal kaga ajerin zakka ne ake magana sai Allah ce in kun bayyana da haka ne da mutum ya bayyana bai laifi ba in ya koyi bai laifi ba in ya bayyana da manufar ya baiwa koyi ko in yana jin za a yi tuhuma to wannan yana da kyau ya mutum ya kauce ya kaucewa kansa inda za a tuhunci shi ko ya korewa kansa wata sifa da a iya tuhumarsa da ita ga wanda ya jahilci halinsa don wannan ne manufar ba don wai a yaba masa ko kuma don rashin ikhlasi ba ina fatan ku fahimta na bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat da mutumin da ya ambaci Allah khaliyan wato ya a keɓance fa fadat sai idanunsu suka fitar da hawaye to waɗansu sun fassara khaliyan ai khaliyan min al-iltifati ila ghairillah ya ambaci Allah a keɓance tsakanin shi da Allah bai waiwaya dama ko hauni yana neman yaban wani ba dan Allah yayi suka ce ko da cikin mutane ne amma galibi khaliyan tana nufin a inda babu kowa sai shi dan yafi nuna ikhlasin mutum don zikiri a cikin jama'a da wuya ikhlasin mutum ya bayyana sama da a ce zikiri a wurin da babu kowa shine aka fi sanar ikhlasi a ciki to waɗannan duk suna cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala to kaga nan gurin waɗanda suke da shugabanci su ne ajin farko idan sun kwatanta adalci to kuma shi yasa shugabanci ke da hadari wanda da wuya ka ga mutum ya kwatanta adalci in ba gam daga tarɗin ubangiji ba har ma dai a Najeriya kam yanzu shugaba mai adalci a Najeriya ai yana da wa in ban da na da na to kuma sai suwa ba su ke na sun kare to kaga abu ne mai wahala kwarai da gaske wallahi shugaba mai adalci din nan ba karamin al'amari ba ne ba sahabi cikin sahabban manzon Allah manzon Allah yake cewa da shi karkare mu shugabanci ina ganin kai kana da rauni in sahabi an ce masa da rauni ya yanzu mutanen da musu kenan to kuma abin da ke kawo wa shugabanni suke samun kansu cikin matsalolin da suke ciki ya danganci suwa suke kewaye da su dan a hausance mun ce ba a mugun sarki sai mugun sai mugun fadi don waɗanda suke kewaye da shugabanni a gadin tun daga kwamishinoni da masu ba da shawara da suke kewaye da gwamna a jiharsa da dukkan wani amini makusanci ko wani famunan sakatare wanda yake dan fada nan gaban goshi da wuya fa ya iya fitowa fili ya faɗa wa gwamnansa gaskiya dukkan kwamishinoni dukkan famunan sakatarori dukkan masu ba da shawara za ka samu yan amshin shata ne in ka ga mutum ya faɗo ta shawara fakar numfashin gwamna ya yi ya game gwamna yake so sai ya gina shi a kai, ko da abin mummuna ne baya da kyau a ah, mutumin da gwamna ba zai shawarce ku ba ya barna kuma aikin ku ne ku shiga rediyo ku kare shi a madadin in ya barna ku je ku ne mai ku ne sai hanje shi shi ya shiga ya gyara kayansa yace jama'a dukkan dan adam tara yake bai cika goma ba abu kaza kan nayi kuskure ko taya nu adda ubangiji ya yafe mu idan yayi haka martabarsa za ta karu ne ko rushewa za ta yi karuwa za ta yi kuma kofa a buɗe take duk wanda ya ga wani abin da ake ba daidai ba ya rubuto ko ta hanyar ofis kaza ko ta hanyar ofis kaza ko ga nambar waya a duk rana kaza daga karfe kaza zuwa kaza ni da kaina zan ranka ansa waya dai in ji koke koken jama'a dangane da abin da aka yi ba daidai ba wanda ne ni da kaina ko kwamishinan ma'aikata kaza yi idan gwamna ya wannan martaba da mutunci da kima zai samu ko kuma rushewa zai martaba da kima da mutunci zai kara musamman in shawara da za a bashi zai aiki da ita amma wani gwamna ne ya kafa mai ba da shawara wai dan ya faɗa masa abin da ya dace ba abin da shi gwamna yake so ba galibi zaka duba wane ne na wane wane ne wanda yake dole dole wanda dama shi dan amshin shata ne wai mu ko mukami za a ba ta ce a ah, kar ku ba wane ai ba zai sarrafu ba to kaga irin wanda ya kamata a ba mukami kenan wanda ba zai sarrafu ba to amma irin su ne kuma ba a so da mukami kar ku ba shi ba zai sarrafu ba wani fa a to dama irin wannan yan amshin shata ne dole yake da umai wanda kawai shi abin da yake kallo albashin sa yar kwangilin sa menene ba abin da ya dabe shi jama'a kuma su mutu su rai ba ruwan shi da wannan to ya za a samu shugabanci mana shi ya za a samu shugaba mai adalci a cikin irin wannan yanayi da haka hadarin da muke ciki yanzu ba mu da alƙibla ta suka shugabanci arne duk adalcin sa babu shi ba aljanna saboda shi arne ne inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana kafiri babu shi babu aljanna duk adalcin sa sai dai a yi sakamakon a nan duniya amma ba lahira ba a duniya zai ka tasirin wannan adalcin da yi zai samu wani bangare na rufin asiri a nuna mutane adalci na da kyau ko da a duniya amma in mummuni ne ya samu matsayi a nan duniya kuma ubangiji ya bashi matsayi a lahira amma kafiri ko sai dai a nan a bashi tukuncin a nan tunda a lahira bai da rabu ina fata ka fahimta idan shi mutum ne ya tsaya baya ba irin wanda ba a karanta shi. Hmm. Shi kai musulmi ka ɗauko shi kawo shi kusa da kai amma shi ya tsaya baya son irin wannan sarrafawa ko a cikin duk aiki da za ka baiwa wani farkon abin da ake bukata a ga cancanta zai iya aikin kuma zai iya ba sannan kai ne sahibul wilaya din al'umma kai kake iya nadawa ka cire lokacin da ka ga dama sai ka ɗauko shi ba don ka bashi daɗin mukamin ya ɗanɗana ya ji ba sai don yi maka aikin da baka da mai yin sa ka kawo shi wajen baka yi laifi ba ko da arne ne amma laifin shi ne ga musulmi da yawa za su yi aikin ka kawo arne laifin shi ne ka bashi don ka ɗanɗana masa mukami laifin shi ne ka bashi don kana neman ƙuri'ar ƴan uwansa arna wannan shi ne abin da ke musulmi ka fahimta da kyau وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي an karɓo daga sahabin da ya gabata a baya shine Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah ta'ala yaqulu yawmal Allah madaukakin sarki zai faɗa a ranar tashin kiyama ainal mutahabbuna bi jalali ina waɗanda suke son juna saboda ni dan buwaya ta dan girma na al yawma udhilluhum fi zilli a yau zan musu inuwa cikin inuwata yawma la zilla illa zilli ranan da babu inuwa sai inuwata Wani hadisi rawahu muslim wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga dai abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum rawahu muslim manzon Allah ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa a cikin wannan akwai halincin yin rantsuwa ko da ba a ce rantse ba tunda ba wanda ya yana manzon Allah cewa rantse amma dan ya karfafa zancensa sai ya buɗe shi da rantsuwa na rantse da wanda raina ke hannunsa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 in ka ga wannan ta ce assalamu alaikum wannan ya ga wannan ya ce assalamu alaikum sahabbai sun kasance ko da yanzu suka rabu bishiya ta raba su da juna wannan ya biyo ta bayan wancan wannan ya biyo ta bayan wancan ta nan bayan ta daga nan gefen wancan ta san gefen ɗaya zai ce ɗaya assalamu alaikum Ka'ida sallama ta yi rinka ɗaya daidaita sallama a tsakanin ku da juna ko hadar dan uwanka kana kokarin ka riga shi yana kokarin ya riga ka tunda aikin alkhairi ne Allah ko ya nuna ai gaggawar aikin alkhairi ne idan kuma ya maka kana kokarin ka ansa masa ya da sallama tsakani zai sa ku so juna san juna kuma shine alamar ku kuna cikakken imani cikakken imani kuma shine mabudin ku na shiga aljanna wannan hadisi rawahu muslim wa anhu anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra daga abu hurairah yace manzon Allah ya ce wani mutum ya ziyarci wani dan uwansa dake wani gari daban Ba'ar arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan sai Allah ya turo masa da mala'ika akan turbarsa ta tafiya wa zakar alhadisa ila qawlihi ya ambaci hadisin har zuwa faɗin manzon Allah inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi ubangiji ya kaunace ka kamar yadda ka kaunaci dan uwanka cikin lamarin Allah din rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa qad sabaqa bil babi qablahu wannan ya wuce a babin da yake kafin wannan وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga bara ibn azib Allah shi kare da a gare shi yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala fil ansari manzon Allah ya faɗa dangane da sahabbai yan Madina yace me la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq ba wanda zai so sahabban Madina sai ba wanda zai kaga nasi ne wannan cewa duk mai kin sahabbai menene shi munafiki musamman sahabban Madina man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah duk wanda ya so su Allah zai so shi duk wanda ya ki su Allah zai ki shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an mu'adh radiyallahu anhu dan me muke son sahabbai dan garin mu daya dan kabilan mu daya dan yaran mu daya dan me mutanen da bambancin mu da su ta fuskar zamani shekara sama da dubu daya da ɗaya duka, to kaga ai babu wani abin da zai samu kaunace su in ba dan Allah ba to gashi ko wannan kaunar ta su dan Allah za ta jawo kai ma Allah ya kaunace ka kaga duk wannan ya dace da babin kauna don Allah wato kenan shi wanda kake kauna don Allah ko ya sani ko baka sani ba kana da lada ko garin kuɗe ko ba garin kuɗe ba kawai kana zaune a nan gurin sai ka shi shahararren malami a wata duniya ta musulunci mai kokari da jihadin ya da kalmar Allah bai san ka baka san shi ba kila har ka mutuwa ba za ka gamu da shi ba sai ka ji kana kaunar shi don Allah kana da lada akan wani sai ka wajen wani shahararren mai mulki mai kwatanta adalci sai ka ji wani dan kishin musulunci sai ka ji wani mai taimaka ma addinin musulunci ko da dukiya ko da mukami ko da matsayi ko da ilimi ko da meye sai ka ji kana kaunar shi ko ya sani ko bai sani ba kana da lada a wurin Allah babban hujja gashi mun so sahabbai ba su sani ba ko muna da me muna da lada mu'azu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yana cewa qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ce almutahabbuna fi jalali waɗanda suke son juna saboda buwayata da bunƙasata, ta lahum manabiru nur suna da waɗansu tuddai mimbari mimbari na haske yaghbituhumun nabiyuna wa shuhada' annabawa da shahidai za su rinka fatan samun abin da wannan mutane suka samu Manazir jam'i na mimbar mimbar shine dukkan wani abu na tudu mai tudu haka wanda in ka hausa ka kira sauran mutane shi yasa mimbarin da liman ke hawa ya zubar juma'a ake kira shi da suna mimbari Manazir tuddai na haske saboda suna kaunar Allah Allah zai bambance su da wannan matsayin ta yadda annabawa da shahidai za su rinka fatan su ma su samu wannan to ne aka ce yanzu wannan hadisi mai kirna ba waɗancan sun fi annabawa da dai matsayi ko alama ba wai dan sun kai annabawa ba ballantana ma a ce sun fi su matsayi saboda za ka ga wani lokaci mai babban matsayi ya ga wani abu kasar darajarsa a wurin wani kuma yana sha'awa babu mamaki ka je ganin wani shugaba wanda ya fi ka matsayi cikin jama'a ya fi ka dukiya amma ya ga wani abu takalminka agogonka zannabukar din da ke kanka wani abin da ke tattare da kai kaga yana mai yana sha'awar wannan abu dan ya fi dan ka fi shi matsayi ba dan wannan ba ma'ana duk da matsayin da sahabbai suke da shi a annabawa suke da shi da shahidai wato za su ga wani abu da masu son juna saboda Allah take da shi wanda har zai kai su yi sha'awar wannan abu, ba dan su ba su da shi ba wani lokacin aka ce tuwon kwalama daɗi gare shi ba wai dan babu a gidanku ba mai wani gidanku ma ya fi mai ya fi daɗi amma haka ɗabi'ar dan adam take wa an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi quriti mun ke mu ce wannan ashi wannan hadisi da muka karanta yanzu rawahu tirmidhi wa hadisin hadithun sahihun Wa'an an abi idris al-khawlani an karɓo daga Abu Idris al-Khawlani yana daga cikin manyan tabi'ai Khale yace da khaltu masjid Dimashq na shiga masallacin Damascus a ƙasar Syria kenan a yau fa iza fatan barraqu sanaya sai ga wani saurayi mai kyakkyawar fuska ko kuma mai kyan musuriya wushiriyar sana wa idan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi sun kewaye shi fa iza ikhtalafu fi shay'in in sun yi sabani kan wani abu asnaduhu ilaihi sai a ce a tambaye shi don ya raba gardama wani saurayi kyakkyawa ga mutane na tare da shi yayin da duk suka yi sabani sai a ce a tambaye shi shi ne mai raba gardama wa sadaru an ra'ayihi sai kuma karshe su dauki ra'ayinsa a matsayin shi ne hujja sabanin ya wuce fa sa'altu anhu abu idris al-kaulani ce sai na tambaya wannan fa wane ne faqila sai aka ce haza mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu'az ibn jabal sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kyakkyawan mutum ne falamma kana min al yayin da washe gari ta zo gari ya kuma wayewa hajjartu sai na tafi da wuri fa wajadtuhu qad sabaqani bit tahjiri sai na ishe ya riga ni zuwa da wuri wanda so nake in je ma ya zo a gaban ido na sai gashi ya riga ni zuwa ashe masu falala a cikin mutane sun fi sauran mutanen magagawar aikin alkhairi ina fata an fahimta masu falla cikin mutane amma a yanzu ya umu kuma abuwa cikin ba haka bane ba sai ga wani lokaci alamar mutum mai falala ne ko sallar da ba yanzu ba wani shehi da ake zikiri a kofar za ka cikin zikirin yana gida yana bacci ya riga ya gama ya yi musuli kuma kan musuli ba da kuke ba ba haka bane ne cikin gari sosai da sosai mahajubai ne wanda suke yi ko wato sun na wannan larabi Allahu musta'an fa wajadtuhu qad sabaqani bit tahjiri wa wajadtuhu yusalli bayan ma ya riga ni zuwa sai naga kuma yana yin sallah Allahu akbar kaje fa sahabi ne tun yana da rai ya samu nan bargin girma daga bakin manzon Allah dan manzon Allah ya tura shi kasar Yaman ya zama jakadansa a wurin duk wanda manzon Allah ya tura a madadin kansa har ba karamin mutum bane ba abin da manzon Allah zai je ya faɗi kalmar shahada ya faɗi sallah ya faɗi zakka a madadin yaje sai ce wa'azu tafi kuma da kansa manzon Allah faɗa cikin hadisin bukhari yace ku karɓi hadisi ku karɓi ku koyi qur'ani daga wajen mutum hudu kuzul qur'ana min arba'a na farko salim maula abi huzaifa na biyu abdullahi ibn mas'ud na uku ubay ibn ka'ab na hudu mu'az ibn jabal haka ya jeranta su cikin hadisin bukhari in dai qur'ani ake so a koya a koya a wurin gashi kuma an tura ka kasar yaman innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah duk da wannan matsayin gashi annabin ya bar duniya amma ana jijjibi a je masallaci ana so a je kan kari in an je kuma a shigalta da ibada kafin ɗaliban ilimi su kafin masu tambaya ko masu fatawa su aga ai ba karamin abu ba fantazartuhu hatta qada salatahu sai na jira shi har ya gama sallarsa a ce mai neman ilimi in je wani malamin su gaggawa ke ko jira ke amma wani yanzu idan ya zo wajen ka ta wake so ya so ke da saurare shi yanzu ko kuma ka tafi ya yi tafiyarsa, sa idan ya so kai kai hasara ya yi muka fiyar bai saurare ka ba <laughs> thumma ji'tu min qibali wajhihi sai na zo ta gabansa na kewayo ba ta bayansa ba kaga ladabi kenan dan malamin ka yana kallon gabas kai kuma ka tsada da yammacin sa kana masa magana ma'ana shine zai juyo amma da kai ka juyo ta gaban sa ina fatan duk muna daukan wannan a matsayin darasi fa sallamtu alaihi ne masa sallama kaga ya kokarin ya fara yawa malamin sa sallama dan girmamawa summa qultu sannan nace da shi wallahi inni la uhibbuka lillahi yace wallahi ina kaunar ka dan Allah mahallu shahid a nan gurin idan kana son mutum dan Allah ka yi mai ka faɗa masa gashi wannan Abu Idris al kaulani ya je ya ce da Mu'az bin Jabal wallahi ina kaunar ka dan Allah fa qala sai Mu'az ya ce Allah Allah da gaske ne qala yace Allah fa qala ya sake ta Allah Allah da gaske ne kana kauna dan Allah wato abin ya masa dadi dan wa zaka ce kana son shi kuma ya tsare ka ji inda yana da mutunci fa qultu Allah yace eh fa akhadhani bi wata ridai sai ya kama ni ta gefen ridai rida tufafin da ake dorawa mayafin da ake sagalawa akan kafa fa jabazani ilayhi sai jawo ni zuwa gare shi fa qala yace abshir ina maka bishara ina maka bishara wato ya dawo shi dan ya kusantar da shi ka san yana daɗi ka ja mutum haka wato kamar ka keɓance shi da wani abu kenan ina maka bishara fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wajabat mahabbati soyayyata ta tabbata shine wajabat ay sabatat wastaqarrat ta tabbata ta lizinci lil mutahabbina fiya ga masu son juna saboda ni wal na fiya da masu zama a majalisi da juna saboda ni su tunatar da juna ni su tattauna akan hukunce hukunce na wal na fiya da masu ziyartar juna saboda ni ka ziyarce ni in ziyarce ka don Allah wal na fiya da masu yi wa juna kyauta kyautar kuɗi kyautar mutunci kyautar abin nan wato kai ka bani dai in baka sawan abun bayar wannan kuɗi ne tufafi ne sawa'un kalma ce ta nasiha dan albazal duk ya shafi wannan gaba daya hadisin sahihun rawahu malik fil muwatta rawahu malik fil muwatta fil muwatta bi isnad bi isnad sahih hadisi ne sahih qawluhu hajjartu ay bakkartu naje da wuri Allah! وهو بتشديد الجيم قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة na farko. Allah akwai alhamza wadda ake janta don alamar tambaya wasani bila maddin nabin Allah tabbatarwa ne babu maddi kenan wai so nake in karasa wannan babin ko da Abuja ne an abi karimata al-miqdad ibn ma'adi karim radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala wanzan Allah ya yace idza ahabba ar-rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu idan mutum yana kaunar dan uwansa ya bashi labarin yana son kaga wannan umarni ne daga bakin manzan Allah idan mutum yana kaunar dan uwansa ya ba shi labarin cewa yana sa. rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan tabbar hadith tabbas hadisi ne karbabbi wa mu'adh radiyallahu anhu anna rasul anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhadha bi yadihi mu'adh yace manzon Allah ya kama hannunsa wa qala yace ya mu'adh wallahi inni la uhibbuka kai wannan kalma da dadi nake a ce manzon Allah ya faɗa maka ita wallahi inni la uhibbuka wallahi ni ina kaunarka thumma usika ya sannan kai mu'azu ina maka wasici dan kaida wanda kake kauna sai kai masa wasici la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul kada ka kyale karshen kowace sallah ka tabbatar lalle ka ce Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik fi duburi kulli salatin bayan an yi sallama wannan na cikin zikirai da ake yi waɗansu malaman suka ce kafin sallama ake yin sa akwai tattaunawa da ibnu taymiya akan wannan matsala amma dai galibi suka ce bayan an yi sallama yana cikin zikirai Allahumma inni ala zikrik ya Allah ka taimake ni akan yawan zikirinka ka wa shukrik da godiya gare ka godiya da gabbai godiya da dukiya godiya da harshe godiya da komai da zuci wa husna ibadatin da kyautata ibada gare ka ka roki Allah ya arzuta ka wannan ai ba karamin abu bane ba حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya kasance a wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi in ji Anas fa marra bihi sai wani mutum ya zo ya wuce fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni la uhibbu hadha wallahi ina son wannan mutumin da yake tare da kai fa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ce da shi a alamtahu shin ka sanar da shi qala la yace wallahi ban sanar da shi ba bai sani ba qala sai manzo Allah ce a alimhu sanar da shi ashe in kana son mutum dan Allah sai kai me sai ka faɗa masa falahiqahu sai ya bi bayansa fa qala yace inni uhibbuka fillah ina kaunarka dan Allah fa qala sai wannan mutum yace ahabbaka allazi ahbabtani lahu ahabbaka allazi ahabbabtani lahu wanda ka kaunace shi dan ni ya so ka kai ma kaga addu'a ce wannan ma'ana wanda kake suna dan shi ina maka fatan ina maka addu'a kai ma ya kaunace ka shine wa Allah ashe idan kana son mutum zaka faɗa masa kai kuma in mutum ya ce ina son ka sai kuma ka ce masa ne Allah ya so ka shine abin da zaka faɗa masa Allah ya so ka ka su cikakken addu'a ke rawahu abu dauda bi isnadin Sahi, wato abu dawud ya rawaito da sanadi sahi, sai ya ce me nan dai ahabbaka alladhi ahbabtani lahu shikenan ni kan ba na nake karantawa ba ahabbaka alladhi ahbabtani lahu rawahu abu dawud bi sanadin abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu lana Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi cewa dangane da samartaka abin ya tsaya ga maza ne kadai ko har ya shafi mata lafazin hadisi ya nuna shabun nasha'a fi ibadatu rabbi kaga shab matashi to amma baya nuna takaituwar abin akan namiji ya shafi har shabba kamar yadda rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ko rajulani tahabba billah ko rajulun da imra'atun zatu mansibin wa ko rajulun tasaddaqa bi sadaqa ko rajulun dhakara Allah qaliyan fa fadat ayna dukkan waɗannan lafuzza an ambaci maza ne ba wai dan nuna mata ba sa shiga ciki ba kun fahimta da kyau da aka ce rajul mafhum ne na laqab laqabi ne ga jinsin halitta ba wai suna ko sifa wanda zai nuna cewa kishiyar wannan sunan ko kishiyar sunan ba zai shiga ba laqabi ne laqabi ko kishiyar sa ba ka cewa hukunci bai shafi kishiyar sa ina ba da kuma yanda da haka dai mace ma yadda ake buƙatar saurayi namiji ya tashi da da'a da ibada haka ake buƙatar budurwa ita ma kada kuruciya ta sa ta yigin budurci ya sa ta ta je ta abin da za ta jawo kan kanta fushin ubangiji so ake tafi karfin shaitan da fi karfin zuciya a kuma yadda aka ce idan namiji mace kyakkyawa mai matsayi ta kira shi ya ce inni akhafullah to haka mace idan wani namiji kyakkyawa mai matsayi ya kira shi zan yi fasikanci da ta kuma ga kuɗi ita ma sai ta ce inni akhafullah ita ma in ta ce wannan tana da wannan lada haka da aka ce rajulun zakara Allah sadiqan haka in mace ce ma zakara Allah salihatan haka ko bai ne wannan ba wai ya take ba ne ba akan maza kadai ya shafi maza ya shafi mata sai kuma wanda ke cewa shin wannan kowane hali guda daya shi kadai din sa ne zai tabbatarwa da mutum wannan matsayi ko kuma sai an hada hmm. guda bakwai ba sai an hada wannan guda bakwai kowane ɗaya ne akan karin kansa yake biya mutumin nan matsayi idan ka nasara kuma ka samu biyu daga cikin su ko har uku ko har hudu da sun tabbata gare ka wannan ya zama fadala kan fadala ke amma kowanne ɗaya ya tabbata maka matsayin da aka mata sai tambaya ta ƙarshe wanda mai ita yake cewa yakan ga waɗansu yan uwa ahlus sunna suna wata al'ada shine idan mutum yana da wata bukata sai ya sa a sauke masa alkur'ani ko ya kira wa uwansa ko abokanansa domin a roƙa masa Allah kan wannan bukata ta kuma ya dan ba su wani abu da kuɗi to shin wannan din ya dace da sunna wannan kan bid'a ne bid'a ne bai halatta ba domin inda a ce yin wannan shar'antacce ne cikin addini da sai manzon Allah ya fara yi ko sahabbansa su fara yi amma ba ka da wani hadisi da za a ce manzon Allah ya yi ko wata riwaya ta nuna maka sahabban manzon Allah sun yi wannan kuma ma jahilci ne dauka da muke cewa sai in mun karance Qur'ani gaba ɗaya Allah zai biya mana bukatun mu wannan mun da zato ne ga Allah Allah ta yi ujibu da awata da'i ita da ina an zaka yin bai kira idan ya kira yin ya ce sai in ya karance Qur'ani kuma ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ai ko da sahabbai ba duka su bane suka ce Qur'ani wadansu ce wadansu ba su ce sun san wani bangare da ayoyi aiki ga ku irin matsayi da Allah ya basu to kuma ma idan muka dauka wai sai in mutum ya haddace Qur'ani gaba daya ko ya karanta shi Allah zai biya masa bukatar su to duk cikin mutum ɗari nawa ne za su iya karance Qur'ani da kansu don su rubo mutum nawa cikin ɗari kila daya sun yawa biyu to wanda ko baya iya yi da kansa sai ya biya kuɗi sai a yi masa to duk cikin mutum ɗari in ka haɗa da wanda zai iya karancewa kansa qur'ani da wanda kuma zai biya kuɗi a yi masa da sauran wanda ba zai iya yi ba kuma ba zai iya ba da kuɗi a yi masa ba nawa ne cikin ɗari su a duk masu yi ko da kansu ko da kuɗi in an kusan da sauran in ka kashe goma to abin ke kashe casa'in cikin ɗari ubangiji da ala ba zai ansa addu'a su ba kenan har abada tun da su ba za su iya sauke qur'ani ko kuma ba su da kuɗin za su biya a yi masa idan mutum ya yi wannan kyautata zato yawa Allah ko muna su ubangiji ko baya son amuna na musu zato jahilci ne ma wannan bid'a ne wai a zuwa ce sai an soke qur'ani za a yi addu'a ina fata kun fahimta ko kun ga ahlus sunna suna yi to sun jahilci abin ne in ko sun kafe to kaga kenan suna yin bid'a da gangan a lokacin nan da'awar sunna ta tashi daga aiki dan duk dan sunna na halal dinta abinda duk aka ce manzon Allah bai ba ba zai tsaya ya kafe ba cewa shi kuma sai yayi ko ya kare abin da wata manufa ta ta duniya Allah ya tsare mu to daga yau nake ba ku hakurin cewa um, aiwatar da darasi na na riyadu salihin a nan gurin zan ɗan ɗauki darasin zai ci gaba akwai ɗan uwa da nema ya rike mun har kafin uzurrukan da suka taso min in ga wucewarsu shi ne ɗan uwa malam muhammad nasir yahaya wanda ke ɗaya ne daga cikin malamai masu da'awa masu kokarin karantarwa da wa'azi ya yi karatu su ma a jami'ar musulunci ta madina kusan yi zamani da shi tare a jami'ar duk da ina gaba da shi da wasu shekaru kuma ina ba ku tabbas din cewa inda za ku ba shi haɗin kai wajen sauraron karatun za ku ƙaru ƙaruwa mai yawa wanda ko yayi yake yi ba hadisin manzan Allah ke kawo shi ba zaƙin baki na Ja'far ke kawo shi kaga wannan kuma yanzu za a bayyana kudu a gane duk wanda hadisin manzan Allah ke kawo shi to za a cika ba da karanta wannan hadisi daga sati mai zuwa malam zai ci gaba daga babin da muka tsaya da kyar na lallabo shi dan ya rike mu ya ci gaba har zuwa lokacin da ubangiji da ala ya kaddara An gaskiya akwai na bai a kai na masu tarin yawa idan na ce zan biye wa dukkan abubuwa ba zan iya yin su gaba ɗaya kuma ina son ku saba wa kan sauraron malamai daban-daban ku saba wa kan ku sauraron malami ɗaya da ni ba zan ku goyon baya ba shine ku saurari malami dan bid'a wannan ba wanda na bashi wannan lasisi malami dan bid'a zai kai ka ne ya kawatar da kai daga tafarkin manzon Allah zuwa ga har yanzu har yanzu idan ya kasance wato mutum zai saurari dan bid'a ne dan ya muqarana da na sunna kuma ya kai wani mataki na ilimi mataki na tamyizi to amma wanda yake lalaban gaskiya a cikin duhu ba ya da wani matakin kasa na ilimin addinin musulunci mai zurfi dan bid'a zai kai shi ba da shi amma dukkan malamin sunna wallahi rabo ne mai yawa ku saurare shi ni na tabbatar in dai kun ba da haɗin kai za ku karu da shi malam Nasir Yahya ina kyautata zan sama da karuwar da kuke samu a za ku samu fa'ida mai tarin yawa ta tarbiyya dan ni na san shi kuma na san irin bayar da Allah ya masa haka sanin Qur'ani ne kwas iri ɗaya muka yi da kun ga irin yadda da da nake faɗa muku za ku ƙarar da malam nazi wannan su sai tara amma da suka tsaya sun ƙarar ko su ƙarar to haka al'amuran suke amma abinda ba hausa ke cewa sabo su ke mawa in saba da wani malami sai ga cewa in ba shi ba baka da gudu to wannan kuskure ne inda duk malamai da suna ne kuskure da kowa wata rana ko kuna so ko ba ku so dole wata rana za haka rayuwa take da haka da ku saba kan da wannan shi shine abin da nake muku nasiha da shi kuma nake fatan za ku ba da cikakken haɗin kai muna tabbatar ma da nan sai za ku karbi shi kuma zai ci gaba da zuwa daga sati mai zuwa insha Allah ta'ala a yanzu ka amma na nan sai haya da ni nan so ya tashi dan yawan mutane kalma ɗaya ko biyu don waɗanda ba su sani ba su sani waɗanda suka sani kuma da masu daga sun don wanda suke bangaren brigade brp wace ce wace ce kwanan gaba masallacin sun masala da sauran za mu tafi shi tunda a can gure da sauran kuma mun dade muna wa'azi tare kuma kafin da ta jami'a musulunci malam nasir bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة لي ما أتكلم كذا domin gaskiya malam ba shawara ta yi ne ba wallahi Allah sai na yi duk iya kokari na da zulle to amma ya kare kansa da yamma kamar da zan ce da ku kama da wani ba wani bane kuma rashin uwa rashin wasa ya gaba daki wannan kawai shi ne kuma har kullum idan aka ce magarabi sai ya zama magaji gaskiyar lamari don kar a rawar mai tafi a haka ne saboda uzurorin malam amma ba da haka wani ba da su ba to amma alhamdulillah ina jin daga da manyan ɗalibai wanda dama da sun yi ɗaya kan da zai da ke wani insha Allah ina fatan nan wanda ke wanda wani da al'amuran da shi ma da mutane shi addu'a akan babban aikin da sa gaba da yi da zama masa Allah madaukaki ya azurta mu da baki ɗori da nisa da ni da zan zo ɗin da kuma su zo wannan shi ne wato babban abin da ke zuwan da zuwan kawai aiki ne wanda ke da daɗin da ya zama da wannan kawai ta kasa amma ina lalata muku ina tabbatar muku ba za mu samu karatu kamar irin na malam ba ban kai karatun malam ba ban kai fasaha ta ba da abin da ya kama da haka wanda ya san da ya san ba kamar wanda ke yi illa dai abinda ake cewa ma la yudrak kulluhu kuma dai la yudrak kulluhu abinda ba iya samu gaba ɗaya bai kamata a rasa da baki ɗaya ba insha Allah ta'ala ni dai tunda malam ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya dora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya ɗora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya ɗora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya ɗora min na karba ko da mutum ɗaya ya riga ya ɗora min na karba